This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safe a yau talata 23 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labarai. To Maryam Amurka ta yi kira ga Isra'ila ta kare fararen hula asibitoci yayin da sojin Isra'ila ke ci gaba da yakin da suke da mayakan Hamas a Gaza. shugaban kasar ukraine ya sanar da wata doka da za ta iya baiwa 'yan kasashen waje da ke yaƙi a ukraine da rasha izinin zama 'yan ƙasa a kuma za a ji cewa sakataren harkokin wajen amurka ya bayyana cewa amurka ta kudura aniyar ƙara zarfa dangantakar abokantaka a fadin afirka To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro da zaman lafiya a ƙasar Ghana sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta sauya salon magance rikice-rikicen ƙabilanci da ake fama da su daga inganta dokar hana fita zuwa zama teburin sulhu kamar yadda masu sharhi irin su umar sanda ahmed suka bayyana. mafi alheri shine waɗanda suke anguwa kowa ya san damar wani bi na nan abin da yake kawo rashin fahimta bai kaka kara ya karya ba ya kamata mu fara daukan darasi da fahimtar juna To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin tsaka miliya wanda ya ci gaba da tattaunawa a kan hukunce-hukuncen da kotun kolin Najeriya ta yanke game da zaɓukan gwamnonin wasu jihohin ƙasar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Amurka ta yi kira ga Isra'ila ta kare fararen hula asibitoci yayin da sojin Isra'ila ke ci gaba da yakin da suke da mayakan Hamas a Gaza. Inda suka kai har-hara ta sama jiya litinin a yankunan arewaci da tsaki da kuma kudancin kasar. Kakakin kwamitin tsaro na fadar White House John Kirby ya faɗi jiya litinin cewa duk da cewa isra'ila da da 'yancin kare kanta suna sa ran za su yi hakan bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare mutanen da ba su ba su gani ba a asibitoci da suka da ma'aikatan kiwon lafiya da marasa lafiya kamar yadda ya kamata Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa a ranar Litinin sojojin Isra'ila sun kai farmaki kan wani asibiti a gundumar Almawasi da ke yammacin birnin Kan Yunis a kudancin Gaza. Kakakin ma'aikatar lafiya ta Gaza Ashraf Al-Qidra ya shaida kamfanin dillancin labaran ƙasar cewa sojojin Isra'ila sun kama ma'aikatan lafiya a asibitin. Isra'ila ta zargi ƙungiyar Hamas da jefa fararen hula cikin hadari tana mai cewa da gangan kungiyar ta 'yan ta'addan take gudanar da ayyukan ta asibitoci da kewaye kuma ta samar da hanyoyin karkashin kasa. Jiragen saman yakin Amurka da na Birtaniya da ke samun goyon bayan jiragen ruwa da na karkashin ruwa sun kaddamar da wasu jerin hare-hare a yankunan da ke karshen ikon hutu na kasar Yemen da yammacin jiya Litinin da nufin kara bata karfin mayakan hutu da ke samun goyon bayan Iran waɗanda suka nemi kai hare-hare kan muhimman hanyoyin sufurin jiragen ruwa a gabas da tsakiya. Jami'an tsaron Amurka sun ce sun kai hari a wurare da dama a wuri takwas ciki har da wurin ajiyar kaya na ƙarƙashin ƙasa da kuma wuraren harba makamai masu linzami da sauran wuraren da ke alaƙa da ayyukan leƙen asiri na hufi An zaɓo wuraren da aka kai harin ne da niyya don kai hari kan na'urori da makamai don kada a yi asarar rayuka. kamar yadda wani babban jami'in soji shida manema labarai jami'in ya ƙi saurin ajiyar na ƙarƙashin ƙasa yana ɗauke da makamai na zamani cikinsa fiye da wuraren da aka fara kai wa hari a zagayen farko a ranar goma sha ɗaya ga watan janairu shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya sanar da wata doka da za ta iya baiwa 'yan kasashen waje da ke yaƙi a ukraine da rasha izinin zama 'yan ƙasa an gabatar da dokan ne a jiya litinin a ranar tunawa da ranar haɗin kan ƙasar ukraine domin tunawa da haɗewar da aka yi a shekarar 1919 na yammaci da gabashin ukraine wadda ta fuskanci mamayewa da dama a tsawon tarihinta dubban 'yan kasashen waje ne suka garzaya zuwa ukraine a lokacin da sojojin rasha suka fara mamaye kasar a shekarar 2022 domin kare ta tare da sojojin ukraine Zelensky ya kuma sanar da cewa sabuwar dokar da aka gabatar za ta baiwa 'yan kabilar Ukraine da su daga ko'ina a cikin duniya damar samun 'yan ƙasa biyu, amma ban da Rasha. madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Masu ruwa da tsaki a kan harkokin tsaro da zaman lafiya a Ghana sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta sauya salon tunkarar rikice-rikicen ƙabilanci ta hanyar hawa teburin sulhu domin samar da maslaha. Wannan kiran dai na zuwa ne biyu bayan rikicin ƙabilancin da ya faru a wasu yankunan ƙasar da suka hada da Baku. Lamarin da ya janyo hasarar rayuka tare da tilastawa ɗaruruwan mutane barin matsugunansu duk da inganta dokar hana fita da gwamnati ta yi. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton daga Kumasi. An shafe sati biyu Bright dalibin firimari tare da wasu abokansa ba sa zuwa makaranta sakamakon matsala ta rikicin kabilanci da suke fama da shi a gundumar unkwanta ta kudu abin da ya tilasta su ficewa masugunin domin neman mafaka. Ba na samun walwala a nan saboda abin da ke faruwa a unkwanta ba da kyau. Yana mummunan tasiri akan neman ilimi na saboda ba na zuwa makaranta kwanakin nan. Ina rokan gwamnati da ta taimaka mana saboda mu kuma mu samu mu ci gaba da karatu. komawa mutane ne suka mutu, kazalika ɗaruruwa suka rasa mahallinsu sakamakon rikicin kabilanci a yankin kwanta da ke jihar Uti na kasar Ghana tare da Boko da ke jihar maso gabashin kasar a baya-bayan nan. Gwamnatin Ghana ta ɗau matakai da dama ciki har da inganta dokar hana fita domin ganin ta shawo kan wannan matsala amma ko hakan ya ci tura masu sharhi kan harkan tsaro da zaman lafiya a kasar na bukatar da gwamnati ta sauya salon tunkarar rikicin kabilanci daga inganta dokar hana fita zuwa zama a teburin sulhu domin samar da maslaha emmanuel cotin director cibiyar africa center for security and counter terrorism is not the to mu a cibiyar mun yi imanin cewa dokar hana fita ba shine hanyar da zai taimaka wajen shawo kan matsala ta rashin tsaro ba kusan shekaru hudu kenan da aka inganta dokar kai ta zirga-zirgar jama'a a wasu yankunan kasar sakamakon matsala ta rashin tsaro amma ba a samu natija mai kyau ba kuma harkokin kasuwanci sun koma baya a waɗannan yankuna ya kamata da gwamnati ta ɗau mataki irin na yankin daban sabida an samu zaman lafiya a wannan yanki tun lokacin da aka yi zaman sulhu sheko umar sanda ahmad mai sharhi kan harkan tsaro a ghana cewa bai zama solution ka duba ta fuskan bako cikin ma kafin ake halbe-halbe ana kashe juna don shi mafi alheri shine waɗanda suke anguwa kowa ya san dan wani bi na nan abin da yake kawo rashin fahimtar bai kaka kara ya karya ba bi ma'ana ana daukan entrenched position a kai abin bai kai ma a yi entrenched position ba don shi ya kamata mu fara daukan darasi da fahimtar juna ita kuma majalisar wazar da zaman lafiya ta kasar ghana wato national peace council ta bayyana cewa ko shakka babu bata yi kasa a gwiwa ba a kokarin da take na neman shawo kan wannan rikici na kabilanci da yake ci yake cinyewa a wasu sassan fadin kasar. Sheikh Salman Alhassan babban jami'i ne a majalisar. Muna da matakai da mun ka doki kan kowane irin yani matsala ne mun ka gani domin matsalolin nan ba guda bane Akan haka wani lokaci muna bin abin kan su sarakai ne saboda mu shawo kan wannan matsala wani lokaci ana bin kan manyan addini ne kaman wanda ya faru kwanakin ga daga eh, nkwanta an bi kan yani manyan addini Roman Catholic suka ce mu bar musu su sun shiga ciki, sun shiga ciki suka yi waɗansu zattuttuka tare da bangare guda biyun duka. to da ana ga kamar da wannan abin an shawo kan abin to kusan dai bangare guda abin da an ka dace kai ta hanyar roman catholic da mun ka sa su gaba kamar wani bangare guda ba su yarda da wannan ba shi sa yanzu kuma muna nan muna shawara kuma mu duba hanya na biyu da kuma za a bi in so a shawo kan wanga masala rikicin kabilanci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke neman dushe farin jinin ƙasar Ghana ta bangare na tsaro saboda an yi hasarar rayuka da dukiyoyi masu yawan gaske Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana talla a gaida Hamza Adam shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya bayyana cewa amurka ta kudura aniyar kara zarfafa dangantakar abotakantaka a fadin afirka inda ya fara rangadin kasashe hudu a nahiyar domin nuna muradin washington a can duk da rikice-rikicen da ake fama da su a gabas ta tsake da ukraine blinken ya fara ziyararsa ta hudu na afirka a wannan makon rangadin zai kai kawo barde da cote d'ivoire da nigeria da kuma angola muhimman abubuwan da sa a gaba sun hada da karfafa kawancin tsaro da inganta lafiya da ci gaban tattalin arziki a yankin a babban birnin cape verde faria Blinken ya tattauna da Prime Minister Ulis Korea Isilba jiya. Litinin ya kuma ziyarci jiragen ruwa na birnin Porto da Faria wadda ta samu kudade don inganta ayyukan zamani daga shirin gwamnatin Amurka na Millennium Challenge Cooperation. Gogo hunturu ta baya-bayan nan ta addaba Birtaniya da Ireland ta kashe masu awa ban hawa biyu tare da barin dubin dubatar mutane babu wutar lantarki. an soke ɗaruran jiragen ƙasa a ranar litinin yayin da ruwan sama mai yawa da iska mai ƙarfin tafiya kilomita 160 cikin sa'a guda hukumar kula da yanayi ta birtaniya ta bada gargaɗin kan iskar da ba a saba ganin irin ta ba ga ɗaukacin ƙasar kafin guguwar isha wacce ta kai kokoluwa a cikin dare isha ita ce guguwa ta tara mai suna tun watan satumba an karkatar da jirage da ke kan hanya zuwa filayen saukar jirage sama da dama ciki hadda na dublin da ya ƙare a faransa daga ƙarshe wata babbar girgizar ƙasa mai karfin wato maki bakwai ta auku akan iyakar china da kazakhstan a ranar talata in ji hukumar binciken yanayin ƙasa ta amurka tana mai gargaɗin cewa za ta iya yin barna mai yawa Tashoshin talabijin na cikin gida a New Delhi babban birnin India sun ba da rahoton girgizar ƙasa mai karfi a cikin birnin mai tazarar kilomita 1,400. An sami girgizar ƙasa da misalin karfe biyu na safe a karkashin ƙasa mai zurfin kilomita 27 a yankin Shenzhen na ƙasar China mai tazarar kilomita 140 daga yammacin birnin Aksu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. lallai hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyarmu a suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali yanayi na rashin jin daɗi saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu amma gurare da yawa abun ya zo sabanin yadda aka yi tunani. Tun ranar nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me matsayin shari'an Kano na kan ce a abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za a mayar wa abba gida gida. Jama'a sanuku da hutawa barkamu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya. a sanadin canje-canjen da muka yi wa shirye mu a sanadin wannan biki da muke na cika shekaru 45 da kafuwa a nan sashen hausa na amurka mun kara wannan shiri na tsaka mawuya lokaci daga minti goma zuwa minti goma sha biyar domin mu samu damar kawo muku karin wannan muhawarori da ake ta yi tare da ra'ayoyin mutane dangane da batutuwan da muke takowa saboda haka daga yau shirin na ya koma minti goma sha biyar tsawonsa. To ba da bayan faɗar wannan sai in ce bari mu koma ga siyasar kotun kolin Najeriya da kuma shari'o'in da ta zartas ko ta yanke daga da kararraki na gwamnoni wanda suka tusgo daga zaben watan Mare na shekarar 2023 inda wasu suka yi kalubalen wannan zaɓuɓɓuka ɗin. To a zaman da ta yi na ranar Juma'a da ta wuce wannan kotu ta koli ta Najeriya ta sake tabbatar da gwamnoni guda shida da suka hada da gwamnonin APC guda biyar da kuma ɗaya na PDP. gwamnonin da za su ci gaba da zaman su daram dam a kan mukamansu sun hada da ubasani na kaduna da abdullahi sule na nasarawa da inuwa yahaya na gombe da nasir idris na kabawa da dafo abiodun na jihar ogun gonan pdp kadai da aka tabbatar da ci gaban zamansa a matsayin gona shine gwamnan jihar delta wato shirif obrewuri to za a tuna cewa kafin wannan lokaci ita kotun kolin din wato kafin wannan hukunci da ta yanke a wannan juma'a da ta gabata ta riga ta yanke wasu hukunce-hukunce na gwamnoni da dama kamar guda shida su ma da suka hada da gwamnan kano abba kabiru yusuf na jam'iyyar nnpp da sanwo olu na jam'iyyar apc a lagos da bala muhammad na pdp a bauchin yakubu da dauda lawan na pdp na jihar zamfarawa da kuma francis nwufuru na apc a imboyi ta da caleb mutuwan na jihar plato shi ma na jam'iyyar pdp idan ka haɗa hancin dukkan wayannan shari'o'i da aka yi na gwamnoni za ka ga cewa an yanke hukunci kan jihohi kamar guda goma sha biyar babban abin kula da wannan sharoyi na kotun kolin najeriya shine cewa zuwa yanzu ba ɗaya gwamnan da ta cire wanda yake zaune daman kan karaga duk mutanen da suka kalubalance su na jam'iyyun adawa ne suka yi asara ko kuma suka sha ƙasa a wayannan sharoyi din wannan ba shakka abu ne mai karfafa gwiwa ga sauran gononin da ke jiran a yi tasu shari'a ɗin wanda su makila suna sa ran su zarci. sunana manar haidara kaura kwamishinan yaɗa labarai da bunƙasa al'adu na jihar zamfara dama mun san irin wannan yara ranar za ta zo ranar da gaskiya za ta yi halinta bayan court of appeal ba mu gamsu da hukuncin da ta yi ba mun garzaya spring court inda a halin yanzu mun samu adalci a yi hukunci wanda ya dace muna kira ga dukkan al'ummar jihar zamfara da su zo a haɗa kai domin a ciyar da jihar zamfara gaba a wannan jagora namu mai daraja gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal shine wanda ya zo da kuduri na samar da sabuwar jihar zamfara sunana injina magaji muhammad yaya jin kokari da supreme court ya yi kan yanke hukuncin wasu gwamnoni guda shida wanda suka fi jan hankali gwamnan jihar kano abba yusuf da kuma na plateau ana dakika wannan alkalai abin a yaba musu ne sun yi kokari duk da da cewa dai sun sauke nauyin da allah ya dora musu ne amma wuri irin afirka najeriya ko aikin da aka baka ka aiwatar da shi yadda yake daidai to dole a yaba maka muna fata alkalin kotunan ƙasa za su koyi darasi daga wajen waɗannan. haka ne to yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da muka fara a makon jiya tsakanin lauyoyi guda biyu da ke wakiltar jam'iyyu guda biyu na manya na najeriya to apc da pdp muna tare da barista dahiru abdulhamid wanda shine ya kare gwamnan bauchi na pdp a wajen shari'a da aka can kotun koli da kuma barista yusuf sallau mutum biyu na jam'iyyar apc daga jihar taraba wanda wakilinmu na abuja nasiru adamu laka ya haɗo su domin su fafata kan wannan sharawoyi na kotun koli ɗin kuma za mu fara ne daga ra'ayin da barista ɗahiru ya bayyana na cewa shi bai yi mamakin dawowar abba gida gida akan karagarsa ta kano ba tun ranar nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me matsayin shari'an kano na kan ce a abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za a mayar wa abba gida gida. Yi mana bayanin menene ka lura da shi yasa ka tsaya ba kan na farko da aka zo za a yi shari'an nan su kansu alkalai cewa suka yi an ɗaukaka ƙara wajen kusan ɗaukaka ƙara a cikin wannan shari'a guda ɗaya kusan guda tara ne amma su ɗaukaka ƙarar na wajen guda tara ya yi yawa akwai wasu maganganun da ba tilas sai an yi su ba a nan da allah lauyoyi su je su haɗa kansu su fitar da abin da shine mafi muhimmanci wanda suke so kotu ta yi yi musu magana a kai ba batun kawai a zo a yi shari'a da suna an shari'a ba muna so mu yi abin da ya kamata mu yi adalci mu yi abin da duniya za ta gani ta san cewa eh lalle muna kamanta gaskiya ne tun daga shimfiɗan farko na san cewa to ana so a tantance gaskiya lauyoyin nan suka fita suka je suka zo da abubuwa ina jin bai wuce ko uku ko biyu ba haka aka ce to waɗannan su ne musu mafi muhimmanci duk sauran korafi sun ta'allaka ne a jikin waɗannan manya-manyan maganganu wanda in an samu hukunci a kansu an huta aka ce eh haka ne sai aka ce to a fara shari'a na farko aka yi maganan cewa an soke kuri'u abba gida-gida wajen wajen dubu nawa ne ɗari da sittin da biyar ne ko da wasu abubuwa haka sai aka yi korafin cewa an soke wa innan kuri'un nasa ne bisa zargin cewa ba a sa hannu a wasu takardun zaɓe ba ba a sa sitam ba hakimi a jiki sannan wasu ma ba a sa a wani rana ne ma aka aka yi wannan abin ba sannan aka ce na biyu kuma kasancewa ana ana jayayya akan cewa wai ai shi ba ma ba a same shi ma a cikin rijista na na nnpp ba shi ba kamar shi ba dan fakin ba ne kenan wanda bai cancanta ma a ce ya yi takara a wannan fakin ba kenan aka ce waɗannan abubuwa muhimmai guda biyu a zauna a faɗa wa juna gaskiya a kai. Eh amma amma barista da Dairu Abdulhamid kafin mu je nan ai in an tuna ma za mu dawo in an tuna abin da ya faru sakamakon shari'ar shugaban kasa ai PDP ku yan adawa kun nuna bakin ciki ba ma PDP ba da Labour kun yi watsi da abin da kotun kolin ta yi amma kafin nan mu dawo ka kare wannan bari mu je wajen Yusuf Salo mutum biyu ka kun bayyana wa kotu misali kamar mun yi misali a shari'ar jihar kano da inda kuka yi nasara a kotun karar zaɓe zuwa kotun ɗaukaka kara yanzu kuma ga abun da ya faru me ya jawo muku rashin nasara a kotun koli ne kai tsaye ba za ka iya cewa ga abin da ya ja mana rashin nasara ba saboda mu dai a tunaninmu mu muke da nasara saboda mun yi nasara a kotun farko mun yi nasara a kotun na biyu kuma an gabatar da hujjoji a gaban alkalai wanda kuma sun gamsu amma wannan kamar yadda gaya maka da farko ni a matsayina na wanda na san shari'a kuma na karance ta kuma na san yadda ake gudanar da ita don an je kotun koli an juya abin da aka ba mu da farko bare zama mini abin mamaki ba saboda doka ce kuma fahimta ce na alkalai kuma manta kotun koli muke magana kotu ce ta ƙarshe wacce duk abin da suka yi sun yi shi ne bisa ilimi bisa nazari bisa gwargwadon fahimtansu wanda kuma ba a iya zuwa a ja a kan wannan a ka'idan mu mu ka'idan da aka karantar da mu duk abin da kotun koli ta faɗa so mukan ɗauka cewa suna da gaskiya akan hakan ko da ko a irin fahimta ta ko fahimtar lauyoyi irina wanda muke tafiyar jam'iyyar apc muna ganin cewa akwai saɓanin fahimta akwai kuma rashin adalci ta wani ɓangaren to mukan ajiye wannan fahimtar a gefe mukan ɗauka cewa abun da kotun ta yi haka in ne a ka'ida. Yawwa, to bari mu kuma wajen barisa Ɗahiru Abdulhamid. Ah, bashin tambayar da muke bi yanzu dai ga ku da yake kun yi nasara a jihar bauchi kun yi a plato kun yi a zamfara kuna yaba kotun koli cewa yanzu an yi gaskiya amma in an tuna lokacin da aka ba da sakamakon zafin shugaban kasa kun ce kaya ba wayannan kawai rabu da maganan nan ba a kyauta muku ba kaga ya nuna kina fili nasara take sa a yaba wa kotu kenan A yanzu kan ai muna magana ne akan cewa menene doka da kuma gaskiyansa ko tunda duwa ina abubuwa dai sun wuce. Akwai lokacin da ba a faɗan gaskiya kenan. A'a abin da nake nufi kasan mu lauyoyi ne akwai kuma 'yan siyasa. Ni a matsayina na lauya kawai ba dan ban yi nasara ba gaskiya kawai sai na ce ai abin nan ba ya adalci ba. A matsayina na lauya ni gaskiya ba na haka. Amma idan na san an yi adalci to ko da a kan kaina ne gaskiya ne zan iya ce eh wannan abin an yi adalci ni ne gaskiya ban yi daidai ba zan iya fitowa ni na faɗi haka wannan ba wani abu bane mai matsala saboda doka ne ya nuna a lokacin zaben a lokacin zaben shugaban kasa ka fita zakka a lauyoyin Eh, da suke maraba kwayuka ga lamura irin na jam'iyyar PDP ke nan. da ban bibiyi ma shari'ar shugaban kasa sosai ba. Na gwamnonin nan dai da ka sani shine wanda ni ina ciki kuma an yi ta yi da ni kuma na saurara sosai iya gwargwado. A lokacin ni na shugaban kasa ma ban saurare shi kamar yadda na saurare shari'an gwamnonin nan ba. Don haka kamar misali yanzu magana abba gida-gida da muke yi. Ai ka ga barista ya yi ya yi tuka ne da warwara ko da a cikin maganansa. ina eh, ya warware ina ya eh, eh, misali shi da kansa ya ce doka ne ta ce sai dan jam'iyya ne zai iya korafi kan cewa wani ba dan jam'iyyarsa ba ne kuma ya ce dokan ne ya ta faɗi haka to in ka lura ai kenan su waɗanda ba 'yan jam'iyyar NNPP ba 'yan jam'iyyar abba gida gida kaga ba za su je su yi korafi akan abba gida gida cewa ba dan NNPP ba ne tunda su NAPP ne. Kaga daga nan kenan doka ma ya kashe su kenan sun amince da kansu. Ko ba haka bane? To kaga abin da nake nake faɗi ɗin kenan kusan barista shi ma ya fahimci cewa in dai har za a bi gaskiya to a faɗi gaskiya a lokacin da aka zo kansa. Yanzu da farko da ka tambaye shi ai ce masa kai ina ne yake gani ba daidai ba. ya faɗi wuraren da ba daidai din ba sannan kuma a lokaci guda ya dawo ya nuna cewa eh wa'annan abubuwan a kan doka kaga kenan sun zama daidai yanzu misali ai akwai eh, kamar wannan abin da ake ce masa pre-election ko akwai wasu korafin da akwai lokacin da ya kamata ka yi su baka yi su ba sai bayan an wuce wajen sai daga baya kuma an je wani wani aji ka zo kana korafi a ajin baya sai a ce to ajin bayan nan tun lokacin ne ne ya hana ka yi korafin nan kaga wannan ma kana so ka kawo miskila ne kawai matsala yanzu wannan cewa wani dan jam'iyya ne wani ba dan jam'iyya ba tun a nomination ake ake tantance wannan ko ba haka ba aka yi kuma kotun da duk in an gama nomination din nan wanda bai gamsu cewa lallai an tsayar da dan takarar da faki ta tsayar ba ya je ya korafi baka je kayi ba har aka zo aka yi wa innan shari'un har lokacin su ya wuce duk baka yi ba kaga in kana da wata dama ko gaskiyan ma kai da kanka ka ya da gaskiyanka ko ba haka bane yawa to bari mu koma wajen barisa Yusuf Salo mutum biyu dama misalin da na so na kawa barisa Abdulhamid eh, Abdulhamid a dubu biyu da goma goma sha tara a jihar zamfara an samu irin wannan matsalar da ta sa amma shi eh, sanata kabiru marafa apc ya shigar da kara aka je kotun koli da ya sa gaba ɗaya aka kwabar da jam'iyyar apc pdp eh, ta yi mulki a lokacin bari su salon mutum biyu abinda nake son korafi eh, da na ji mutane suna yi ko kuma bayanan da suka faɗa kamar apc ta lura mutum yana ma jam'iyyar tasa ba wai dole sai an kwace jam'iyyun ba ne ko jihohin ne za su sa jam'iyyar ta ci gaba da nasara in an duba abin da ya faru nan ma a zaben 2023 inda Nelson Wuke tsohon gwamnan riba zai ma cikin jam'iyyar tasa ta PDP amma ya yi mata makarkashiya da ya jawo ah, ba ta samu nasara zaben shugaban ƙasa ba. haka ne to a gaishe ku to nan zamu ja aya sai rana wa tiyon Allah ya kai mu mu dawo mu ci gaba muna goda ga su bakin namu barista Dahiru Abdulhamid da barista Yusuf sallon mutum biyu da da shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya hada mana wannan tattaunawa ko muhawara da suka yi a Abuja ai kuma ne ita nan muka kawo muku a madadin su Ali Mustafa Sakwata ne a Washington mu ku lafiya Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice an ji cewar Amurka ta yi kira ga Isra'ila ta kare fararen hula asibitoci yayin da sojin Isra'ila ke ci gaba da yakin da suke da mayakan Hamas a Gaza inda suka kai har-har sama a jiya Litinin a yankunan arewaci da tsaki da kuma kudancin kasar. Kakakin kwamitin tsaro na fadar White House John Kirby ya faɗi jiya Litinin cewa duk da cewa Isra'ila na da 'yancin kare kanta suna sa ran za su yi hakan bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare mutanen da basu ba su gani ba asibitoci da suka ma'aikatan kiwon lafiya da marasa lafiya kamar yadda ya kamata. Jiragen saman yakin Amurka da na Birtaniya da ke samun goyon bayan jiragen ruwa na karkashin da na karkashin ruwa sun kaddamar da wasu jerin hare-hare a yankunan da ke karkashin ikon Hutu na kasar Yemen da yammacin jiya Litinin da nufin ƙara ɓata karfin mayakan Hutu da ke samun goyon bayan Iran waɗanda suka nemi kai hare-hare kan muhimman hanyoyin sufurin jiragen ruwa a gabas ta tsakiya. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya sanar da wata doka da za ta bai wa 'yan ƙasashen waje da ke yaƙi a Ukraine da rasha izinin zama 'yan ƙasa. An gabatar da dokar ne a jiya Litinin a ranar tunadar haɗin kan ƙasar Ukraine domin tuna da haɗewar da aka yi a shekarar ta 1919 na yammaci da gabashin Ukraine wadda ta fuskanci mamayewa da dama a tsawon tarihinta. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku sake jin mu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan Mr. Kelvin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.